jama'a sauraron sashen hausa na radio france international rfi barkamu daura haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin fasahar fina-finai shirin da kan tattauna al'amuran da suka jibanci fina-finai a tarayyar najeriya a yau shirin namu ya karkata ne a jamhuriyar nijar a bangaren da ya shafi masana'antar shirya fina-finai ta jamhuriyar Nijar inda kamfanin M111 daga tarayyar Najeriya kanan dabu ya ziyarci wannan kasa domin shirya wani gagarumin aikin haɗin gwiwa tare da ma'aikatar shirya fina-finai ta jamhuriyar Nijar CNCM domin kaddamar da wani shiri mai taken warisha a karo na farko kenan aka kaddamar da wannan irin aiki a tsakanin masu sana'ar shirya fina-finai na waɗannan ƙasashe guda biyu da suka kasance tamkar 'yan jimma da ɗan jimmai ko kuma hassan da husaini kamar yadda magabata suka danganta su da cewa ƙasashe ne addini ɗaya al'ada ɗaya yare ɗaya kai komi ma nasa ɗaya akan haka ina tare da wasu waɗanda suka kasance ruwa da tsaki a cikin wannan aiki daga tarayyar najeriya da kuma jamhuriyar nijar waɗanda za mu tattauna da su dangane da ra'ayinsu kan wannan yunkuri da aka riga aka runguma zan fara da hannu na dama kowa ya gabatar da kansa da farko ina tare da aminu ke iza assistant director 2 wato mataimakin darakta na biyu eh mataimakin darakta na biyu sai kuma ah salamu alaikum suna na wansin sadiq hmm. mataimakin darakta na daya sai kuma abubakar sabo usman production manager ina tare da nasir e dorai kamaraman sai kuma jaruma nafisa adam jaruma <laughs> eh, wadda ya zama tuki ke jagoranta to madalla kamar dai da kuka ji kowa ya gabatar da kansa kowane daga cikin su ruhi ne na tafiyar da wannan aiki in ba shi to aikin zai samu na kasu domin kowa yana da amfani a ciki bari na fara da kai malam abbakar wace irin shimfiɗa za ka yi mana dangane da wannan sabon yunkuri da kuka da m111 ta yi na zuwa jamhuriyar nijar haɗin gwiwar shirya wannan fim wanda ba ƙananan kuɗi zai laƙuma ba assalamu ah, alaikum Ah, da farko dai abinda muka shirya yau kusan wata takwas muna shirye-shirye muna kuma kasan duk abinda za ka yi sai ka yi bincike muka yi bincike bayan mun gama shirye muka yi bincike a na wannan shiri ya kamata a yi shi muka zauna ofis din baki daya da cabinet na ofis din muka da za mu zo ne shi a garin Nijar. Eh. bayan mun zo muka samu a shugabanni na cinematography na garin Nijar muka gaya musu ga irin ci gaban da muka kawo to alhamdulillahi mun ji daɗi sun karɓe mu hannu bibbiyu kuma a ɗaya daga cikin abin da ya ba mu ƙwarin gwiwa muka zo shine ba wai karɓan ma da suka yi mana ba a'a sai aka yi haɗa mu da shugabanni na ofishoshinsu suna gabatar da mu suna nuna mana suna nuna mana kamar abin ma nasin ne daga baya muka joint commission muka haɗin gwiwa da mu da su muke gaba muka gabatar da wannan abin nan kafin na sake dawa bari zo wajen sadiq eh, kai ne mataimakin director na farko a wannan gagarumin aiki me zaka ce dangane da eh, wannan kaddamar da wannan gagarumin aiki da ah, to salamu alaikum ina ga ah, a matsayina na a matsayina na assistant director na farko ina ji na yi fina-finai da dama tsakanin a najeriya tsakanin kudu da arewa ban yi aiki da na ji daɗin shi irin wannan ba kuma alhamdulillahi bayan bayan mutanen nijar da wa'inda aka haɗin gwiwa da su da kuma wa'inda muka taho da su mun samu goyon baya mun samu haɗin gwiwa yanzu muna aiki ne a matsayin uwa ɗaya uba ɗaya mm. eh. ma'ana dai kai a wajen ka bako ne wannan farin ciki irin dangane da tarihin aikin da kake gaskiya kusan haka mm. eh, abin ya zo mun sabo gaskiya to bari ba su sani ba ko a bangaren mataimakin ka shi ma haka yake ganin lamarin ko kuma yana ganin ta a wani kusurwar ta daban to assalamu alaikum eh, kamar yadda aka tambaye ni zan ba suna na aminu manar ke iza mataimakin mai bada umarni na biyu kuma ni dan jihar katsina ne so amma ba karamin daɗi na ji ba kamar yadda muka yi haɗaka kusan zance daga najeriya tun aka ce najeriya ya jibanci sokoto kaduna kano amma mafi rinjayen mutanen da suke eh, matsayin ma'aikatan 'yan jihar kano ne shi eh, gidugo wanda yake shine darakto din fim din ya yi kokari matukar kokari dan ganin cewa ya haɗa kawunan mu so alhamdulillah ba karamin daɗi na ji ba na zuwa jamhuriyar nijar domin gabatar da wannan aiki mai albarka kuma ko ba komi dai eh, mutanen jamhuriyar Nijar sun gwada mu da mu da su uwa ɗaya uba ɗaya muke ɗaya daga cikin abubuwan da ne alfahari da su yanda jarumai ko kuma in ce ma'aikata mutanen da suke muke aiki da su suka ɗauke mu da mu da su daɗe ne kuma suka jajirce muna samun duk abin da muke so mu samu jaruman sayan da kasan dama can yan fim ne don abin da na fahimta ma kawai duk yan nijar ma yan fim ne saboda duk wanda muka dora ma kyamara ko kuma ka bashi kayan aiki idan aka gwada mashi sau ɗaya sau biyu sai ka ga ya iya so kaga wannan abin alfahari ne eh, don haka eh, ni ta bangare na babu abin da zan ce akan wannan aiki sai dai in yi godiya Allah kuma ya ƙara haɗa kawunan mu tsakanin Najeriya da Nijar Allah kuma ya saka wannan sana'a ta mu ta shirya fina-finan Hausa albarka Allah kuma ya sanya ɗaukaka a cikin wannan series da zami. Malam na Nasir A Dorayi. Nasir A Dorayi shin gaskiya ne da ake cewa Najeriya da Nijar ɗaya suke a game da wannan sana'a wannan aiki da ka zo mai kalla akari da shi dangane da wannan furci da aka jima ana yi wa waɗannan ƙasashe guda biyu. Ah, to alhamdulillahi kamar yadda kai mun wannan tambayar zan tabbatar maka da cewa gaskiya ne domin a dadewar da na yi ina wannan aiki da kwarewar da kuma na yi akan wannan aiki shine na shiga ƙasa-ƙasa na kuma shigo yanzu ƙasar Nijar Miami. a alal hakika kamar yadda ka ji na ce maka gaskiya ne wannan maganar akwai dan uwana da ya wata magana ɗazu da ya ce a wajen yin aiki za ka ga an kira acto ya zo wanda bai taɓa yi ba sai kuma ya zo ɗan wahalar dai kalilan ne tunda da sai an koya masa so amma da an koya masa an mai rahazal ɗaya biyu sai ga ya fikin to kaga wannan abin da zan faɗa shine kuma langwacin namu hausa ce da najeriya da niger hausa ce kaga ɗaya ce so da haka wannan magana ta kamar yadda kai mu na yadda da cewa najeriya da niger duka ɗaya ne domin kuwa mun samu kwarewa wajen yin aikin da muke yi wani irin tuna baya ya darsu a zuciyarka dangane da wannan aiki wanda ko ka koma najeriya za ka dinga tunawa da shi to alal hakika dai ni dai kam abin farin ciki ne a tare da ni domin kuwa mun taso daga najeriya mun zo nijar bayan mun zo nijar mun fara aikin nan ashe ban san cewa gwamnati ta riga ta shiga wannan abin ba yanda kuma ne mamaki shine da gwamnatin jihar nijar ta ɗau abin da mahimmanci har ta zo ta karrama mu ta kuma kula da mu ta kuma ba mu tsaro ta kuma ba mu wasu abubuwa wanda har akwai wasu kayan aiki wanda mun taho da su amma saboda san su taimaka mana kuma suka kara mana kayan aiki akan wannan kayan aiki da muke ciki to kaga abin farin ciki ne a tare da ni wanda na yi tunani na yi tunani iya nazari na naga cewa ci gaba ne sosai wanda mu 'yan najeriya wanda muke ganin cewa 'yan nijar sun bamu

bari mu sake dawa eh, wurin akwai 'yar Nijar daga cikin wato tattaunawar da muke yi cewa da malama Nafisa Adam. Nafisa Adam, a wannan fim ɗin ke ce jaruma wadda akalla ba a kasara ba za ki ɗauki tsawon da watanni ana gogawa da ke wanda za ki ɗauki shekara ɗaya ana gogawa da ke a matsayin jaruma duk da cewa akwai jarumai 'yan mata da suka taho daga tarayyar najeriya amma kuma wato ƙura'a ta faɗa a kanki me za ki ce dangane da wannan karramawa da aka yi maki eh gaskiya na ji daɗi sosai saboda a nan nijar akwai sauran jarumai muna da yawa amma cikinsu duka aka ce ni ce zan zama actress principal na wannan fim ɗin, haka najeriya ma akwai manyan actress da suka fi ni akwai tsofaffi akwai dukansu dai amma aka ɗoko aka zo nan aka ce ni ce mm. zan zama actress principal gaskiya na ji daɗi sosai yaya a matsayin ki na wace ya zamanto watakila bata taba yin fim ba wannan shine karo na farko da za ki taka rawar babbar jaruma a fim ɗin da zai kafa tarihi a tsakanin waɗannan ƙasashe da ma nahiyar afirka ga baki ɗaya domin aka ce za a yi episode ɗaya ɗaya har saba'in da takwas wanda kuma za a share tsawon shekara ɗaya ana yi ba ƙaramin abin birgewa ba ne shin yaya kike ta kike ganin aikinki tunda za ke fara za ku ɗauki tsawon lokaci kuna yaya tafiyar take da takwarorinki na tarayyar najeriya a halin yanzu ya kike ganin aikin kina ganin cewa kasancewar ku kuna aiki tare zai baki damar ki iya kaiwa shekara ɗaya ba tare da kin gajiya ko kin samu kasala ko kin karaya ba da sauransu irin yadda eh ba zan gaji ba saboda ka san aikin matan da aka faɗa min dama babban buri na shine in zama actress haka ina fim ba zan gaji ba saboda na zo da niyya zan iya in ma zai fi shekara ɗayan ne zan iya saboda na zo da kura shi kuma ina jin a jikina ma zan iya kuma yadda ake tafiyar da aikin ba wata matsala ba wata matsala yana tafiya dai da ke da yan uwanki yan najeriya ko akwai wasu abubuwan da kike ganin ba ke gane ma ba wanda yake bata miki rai ko har yanzu gaskiya babu muna zaune lafiya kuma komai yana tafiya daidai ki faɗi gaskiya tsakanin da Allah wallahi gaskiya nake faɗa ba komai muna tafi muna zaune lafiya wallahi to babu shakka M111 ta taka raura a zo a gani fim mai muhimmanci inda za a iya cewa ga su Jamila na gudu ga su Maryam But yanka da an watsar da su an zo an ɗoki 'yan Nijar wacce bata taba yin fim ba an ba ta jarum wannan a wajen ki me yake nufi eh yana nufin ba wai ba su iya bane ba wai dan ba su iya bane aka ce ba su ba za a sa wannan wani sabon tsari ne da za a ɗauko kaga duk yawancin wanda muke cikin aikin nan ma sababbi ne bari darakta na farko mataimakin darakta na farko ya ba mu ansa me dalilin da yasa mafi yawancin jaruman da kuka tara musamman daga jamhuriyar Nijar suka kasance baki kuma waɗanda ba su taɓa yin fim ba me dalili me kuke buƙatar ku ma'ana Ah, kasan ah, abu na farko dai kasan shi wannan aiki kamar yadda kai faɗa ah, za a kai a ƙalla shekara ana yi so yawancin wa'innan jaruman ba mu da lokacinsu ba za mu samu wannan lokacin nasu da muke so ba sai muka ga ai ya kamata mu gwada sababbi da muka ɗebo muka zauna ana ta tantancewa ana ta tantancewa har ya faɗa akan nafisa wanda kuma abin alfaharin da kowa yake yi a cikinmu ta ba mu gudunmawa fiye da yadda muke zato saboda mun samu abubuwan yawa da muna ba mu yi tsammanin za mu same su ba so uh, kaga ina ganin wannan ma wani abin abin bingewa ne a ma'auni na nimiza ne malam abubakar wani irin ma'auni ne za ka ɗora 'yan wasan jamhuriyar nijar idan aka auna da takwarorinsu na tarayyar najeriya waɗanda gogaggu ne ah, alhamdulillah wato ah, ma'aunin da zan ɗora shi ne kasan yau yi yau da gobe sai Allah in aka ce mutum kana yi yau kana yi yau gobe ka yi jibi ka yi waye to kuma da kuma wanda shi kuma ba kullum yake yi ba dalilin da yasa muka muka zo garin Nijar shine da akwai mutanenmu da suke zuwa daga Nijar su tafi Najeriya su yi shiga cikin fina-finan Hausa kuma da akwai muna so mu nuna duniya cewa a cikin muta a cikin Nijar ɗin ma da akwai wanda suke suke sun iya diramar amma ba samu wannan opportunity din ba dama to yanzu shine muka taimaka muka zo muka yi wannan muka sa sababbi ka gane wanda su ma daga can za a ba su opportunity su amma ban ce cewa ah, ma'aunin da ya bane wa'annan dai da akwai tsofaffi wanda ban san su ba kuma da dai sun yi drama na Nijar mm. ka gani mm. ban kuma taba ganin fina-finan su ba amma da akwai wannan wanda muke tare da su gaskiyar magana nan gaba sai an jajirce kafin a samu irin sai an jajirce kafin a samu irin su darakta na biyu wannan yana nufin kuna dai karbar wato abin da suke baku ne ba tare da kun gamsu ɗari bisa ɗari ba kuma kuke tafiya a haka kamar yadda abubakar yake faɗa ko kaɗan ai idan aka yi la'akari da mizanin eh, nijar artist ɗinsu dama jamhuriyar nijar ƙasa ce wadda take da tarin actress tun farko idan ka ɗauko tarihin mawaƙansu da manazartansu da marubutansu so gaskiyar magana mutanen nijar suna matukar kokari don wani lokaci ma idan maka ba su dialogue maka ce ga abin da za su yi suna yin bajintar da idan suka yi mu muna mamaki so ni abin da dauka wannan albarka ce take shigowa a cikin tafiyar babu shakka uh, a cikin jamhuriyar Nijar da na Najeriya ina ganin cewa uh, uh, akwai nasara saboda ba zan manta ba akwai sin din da muka yi wanda dan tasima ne dan tasi ne muka tsaya bai san abin da bai san yafi yake ba amma da muka bashi line muka ce masa ga yanda zai muna yin cotton din kyamara kafin a ce masa juya ba sai da juya ba inda ka san an gaya masa kaga kenan kamar yadda na gaya maka ɗazu duk mutanen jamhuriyar Nijar ma yan fim ne gaba ɗayan su actors ne saboda jamhuriyar Nijar gaskiyar magana suna da kai so eh, ni ta bannan ta bangare na abin da zan iya cewa kawai ubangiji Allah shi kara hada kawunan mu ya kuma sanya wa wannan sana'a ta mu albarka daga karshe kafin na karkare barin dawo da wajen kyamaraman duk da cewa ba aikin ka bane hausar jamhuriyar Nijar da ta tarayyar Najeriya ta bambanta ba ka gani kamar za iya samun crash a wasu ɓangaren maimakon a yi standard sai ka ga an yi hausar da ya zamanto jamhuriyar nijar ake ce ma lokal wadda ba tatacciya ba ko dukkan biyun karɓar su kuke yi ko ko dole ne sai jarumi ya ɗauki wacce ya zamanto standard ɗin kana ake ci gaba eh to to wato kamar yadda kai wannan bayanin shi wannan fim da muke yi ko kuma ce wannan series da muke yi kusan aitin ɗazu aka gaya maka ya kunshi kusan country hudu akwai niger yaren hausa dai hudu ne kalmar hausa hudu to kaga kamar ta niger din za ka ji ana yin hausar in ta kai ta kawo ma ba ma hausar za a yi maka faransanci za a yi maka in ta kai ta kawo za a yi maka english in ta kai ta kawo da yake akwai masu hausar za ka ji kuma an maka hausar to kaga harshe hudu ne ko uku duk kowanne muna amfani da su Eh. na kana kada kana daga hannu eh, malam sadiq kana nufin cewa eh, a matsayin ka na mataimakin darakta dukkanin hausa a karbe wato ta zamanto yardajjiya wadda kuke amfani da ita cikin wannan eh ba wai hausan ba ce gaba daya duk da kusan hanci hudu ake amfani da a wannan fim din da muke shooting za a yi hausa irin tamu ta najeriya za a yi hausa irin ta niger bayan haka ana yin english kuma ana yin french to kaga harshe hudu ake yi harshe hudu aka yarda da shi ya shigo cikin wannan ciki so kaga ko da actor ko actress da take niger ko wanda yake a niger mazaunin niger ne dan niger ne ya hausan da ba ta najeriya ba kaga ba za ba za mu ce ba daidai ba saboda ita muke bukata a wajen kenan wannan yana tallafawa wajen eh, rage maku halalun aiki eh kasan eh, ah, da akwai ah, techniques na yin aiki to kasan kuma kowane director da akwai irin nasa techniques da kuma crew din da ya ɗebo don su kyauta su ah, taimake shi wajen yin aikinsa gaskiya mun samu aiki cikin sauki aiki dai muna yin sa kuma alhamdulillahi dukkan wanda muka gayyata suna ba mu abin da muke nema mun samu aiki cikin sauki ina kana abin da zaka faɗi a gurguje eh zan faɗi a gurguje abin da nake so in faɗi shine eh, idan aka yi magana akan Hausa ko kuma Hausan Nijar da Nigeria. tunda su actress ne kuma duk abin da ake yi a rubuce ki eh. labari ne an tsara shi da irin hausar da ake so mm. su kuma jarumai ne na hausa za su karanta abin da muke so su yi mamu a wace mai mm. kyamara zai dauka rata zai ba da umarni mm. na haka dole ne hausa za su zo mata da sauki kuma za su yi irin hausar da muke so su so shi ne kawai amma dai su da sauran dauka ah. musamman a mata a ah, suna fahimta duka maza to madalla jama'a mu saurare da kuma saboda kurewar lokaci anan zamu da sa'aya a madadin daukacin waɗanda muka tattauna da su cewa da malam aminu manir ke iza assistant darakta ne mataimakin darakta ne biyu kuma mansin sadiq mataimakin darakta na farko sai Obakar sabo usman reshi a production manager sai kuma Nafisa Adam Jaruma. Tare da na hannu na haku? Nasir E. Dorayi, kamaraman. Ni Muhammad Salisu Hamisu tare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI ke fatan ke muku fatan alheri da kuma fatan za a ci gaba da kasancewa da mu a mako na sama domin jin ci gaban wannan tattaunawa tare da ma'aikatan kamfanin shirya fina-finai na m111 kano da najeriya mu huta lafiya